to sai kuma alama ta gaba Shi ne huduwar ya ajuji da ma'ajuji waɗanda da turanci suke kira gog and magog ya juji da ma'ajuji kamar yadda tarihi ya nuna yana a encyclopedia britannica cewa wasu ƙabiloli ne a ƙasashen europe kasashen yammacin turai su ake kira gog and magog ya juji da majuji wanda yanzu haka kusa ga cambridge university a cikin london akwai wasu gumaka guda biyu waɗanda ina da hotonsu a nan yanzu haka guda suna kira ne ya juji guda kuma suna kira ne ya majuji gumakan na tarihinsu ne a ya nuna tarihinsu sai inda aka fito su ne ya juji da majuji ɗin sai dai kamar yadda aka sani suna yi suna canza suna ne kamar yadda ne karatu a suratul isra a shekara biyu da suka gabata to ana kiran su anglo aka kira su teutonic menene haka suke canza sunaye daga wannan sunan zuwa wancan daga wancan sunan zuwa wannan suna har suka dawo suna kiran kansu capitalist da kuma communist suna da suke makansu yanzu capitalist su ne ake kira ya juji communist suna ake kira majuj ga asalin tarihi amma bari mu ɗauki wani bayani kalilan daga cikin ƙurani saboda ƙarancin lokaci domin ya isan muna mu iya gane abinda nake so an karantar a yanzu a cikin mafi tsalkin littafi wato littafin allah na alkur'ani suratul kahaf allah maɗaukakin sarki yana ba mu labari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 Allah madaukakin sarki ya ce wa yas'alunaka an zal karnain kuma suna tambayar ka dangane da wani annabi daga cikin annabawan Allah wa yas'alunaka an zal ne ko suna tambayar ka dangane da zal karnain qul sa'atlu alaikum minhu zikra ce musu da sannu zan karanta muku labari na gaskiya an batu daga Allah dangane da wannan da kuka mini tambaya wato zulkarnain wannan tambayar ta samu asali ne kamar yadda malaman tafsiri suke faɗa yahudawa ne suka zauna suka yi miti idan dai har annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne to ba da labari dangane da zulkarnain domin ku duka kasashen larabawa ga baki ne babu wanda yake da labarin to ina zai je ya samu labarin babu inda zai je don haka za a kure shi tunda suna cewa annabi shi ya kirkira ƙur'ani ko am ya kulu naftara shin suna cewa kai ka kirkira ƙur'anin nan kun ga Allah ya tabbatar mana da cewa suna jinginar da al alqur'ani ga annabi sallallahu alaihi wasallam to sai suka zo da wannan tambayar ya muhammad ka ba mu labari dangane da zulkarnain shi kuma annabi la yantiku anil hawa ya saurara har wahayi ya zo mishi lokacin da wahayi ya sauka <clears throat> sai ce musu sa'atlu alaikum sa'atlu alaikum minhu zikira lalle zan karanta muku ambato dangane da zulkarnain din inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع فأتبع سببا حتى, حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عند قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا Allah madaukakin sarki yace inna na lahu fil ardi lalle shi zulkarnain mun bashi iko akan ƙasa bi ma'ana mun bashi wadata da mulki da kuma dama ya aikata abubuwa masu yawa a bisa doron ƙasa wa nahu min kulli shay'in sababa ko mun bashi hanya akan komai duk wani abu da yake bukata na technology da makamantarsu mun bashi hanya don haka ya kasance na aikata ayyuka waɗanda mutanen lokacinsu ba su iya aikatawa to wata rana fa'ad ba a sababa sai kama hanya garin ya wata tafiya yana so ya zagaye duniya ko kuma ya zagaye wasu ƙasashe daga cikin ƙasashen duniya domin ya gani mai idon shi irin hikimomi da kuma ayoyin da ubangiji ya ajiye a doron ƙasa to ya kama hanya ya ci gaba da tafiya hatta iza balaga magribar shams har sai da ya kai magribar shamsi mafadar rana shi wasu malamai suka ce mafadar rana ai inda ranar take faɗuwa mafi iya tafsiri daga cikin malamai kamar su alhafiz na tasir suka ce ba haka ba ne. hatta balaga magriba shamsi har sai da ya kai wakatu gurubi shamsi lokacin faduwar rana an fahimci wannan amma ƙur'anin da kanshi zai nuna cewa ba inda rana ke faduwa ba ne ya kai lokacin faduwar ta ne ya kai waje da hasi ya same ta ta gurubu menene ta gurubu tana faduwa to idan dai wajen faduwa gari ta ba mamaki kai sa wajen faduwan da da safe ko kila sai ka jira ta sannan ta iske ka to amma ko da yazo da yake lokacin ne sai ya same ta ta gurubu tana faduwa fi ainin a cikin wani ruwa hami'ati wanda yake mai laka abin nan da suke kira ocean navigation da turanci idan jirgin ruwa na tafiya za ka ga yana tafiya yana tafiya idan ya nisa za ka kama yana sun koya ne ya fada ƙasa ko wanda yana cikin evidences da suke basuwa na kasancewar earth spherical za ka ga kamar yana sun kuyawa ne yana fadawa ƙasa to ranar idan kai tsaye bakin teku ta tashi faduwa za ka ga kamar tana sun kuyawa ne tana fadawa cikin tekun alhali ba teku ne take shiga ba da ta shiga teku da wannan tekun bai shiguwa an fahimci wannan saboda tsananin zafi waje da inda ha kauman sai samu wasu mutane a gurin wannan ruwan waɗannan mutanen ya zauna ɗan lokaci tare da su suka fahimci fa mutum ne wanda yake mai hikima ƙulna sai muka ci ya zalkar ne ne haka ne ko imma an tu'azziba wa imma an tattaqiza fihim husna imma dai kai musu azaba ko kuma ka karbi wata kyauta daga hannunsu a takaicen takaitawa dai domin lokaci kada mu dauki tsawon lokaci ba mu kammala kisar ba a aya ta tara, Allah maɗaukakin sarki ce banci ya gama zama gun waɗannan mutanen sun ma'adba a sababan sababa hatta ila balagha matli ash-shamsi wajadaha taqlu ala qawmin lam naj'al lahum min duniha sitra Allah madaukakin sarki ce bancin ya gama zama wajen waɗannan mutanen sun a sababa sa'an nan kuma ya ɗauki hanya shin mutumin da ya kai mafaɗa rana kuma ina hanyar da zai ci gaba da tafiya bayan duniya zai tsallaka ina zai na kenan kun ga cewa kenan lokacin faduwar rana na ya cimma ya zauna wurin su lokacin da Allah ya so wasu malamai suka ce zuwa wayuwar gari da gari ya waye sai kuma ya miƙe ci gaba da tafiya hatta iza balaga matsali a shams bai bar wannan tafiyar ba har sai da ya kai lokacin da rana take huduwa waje da hatar na kaumin sai samu ranar tana huduwa akan wasu mutane lam naja'al lahum min duniya sitira ba mu sanya musu wata sitira tsakaninsu da ita ba menene ma'ana ba ana nufin ranar tana kusa ga kawunansu ba wallahi da adam ba zai jure ma rana ba abinda ake nufi ba irin mu bane mu muka shige cikin daki idan zafi yayi yawa ko to su ba su da dakuna dakuna su ne sitira tsakanin mu da rana to waɗannan mutanen they are not civilized ba su iya ginin daki ba warwaje suke kwakwance ga rana ta kai rana ga su kwakwance su da jinjiransu rana tana bugun jariri goshin shi walƙiya kawai yake yi saboda Allah bai sanya musu sitira tsakaninsu da rana ba ya samu waɗannan mutanen ya zaura tsawon lokaci a cikinsu Allah maɗaukakin sarki ce sun ma'adba a sababa ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا sa'an nan dai annabi na ya ci gaba da tafiya bai tsaya wajen waɗannan mutanen ba a ya haɗu da al'umma daban-daban a cikin tafiya shi ko? hatta iza balaga bai na saddai ne, har sai da ya kai tsakanin wasu duwar wasu guda biyu waje da min dunihi ma kauman sai samu wasu mutane a karkashin duwar watsun la yakaduna yafqahuna qawla ba su ko kusa da su fahimci zanci su ma babu civilization ba su ko iya magana ba nune nune suke yi babu language tare da su wasu malamai suka ciya a la yakaduna na qawlahu ba su iya fahimtar zancen shi saboda ba su jin yaren shi yanayi musu magana ba su ji an fahimci wannan don haka ya zauna cikinsu har ya koyi yarensu idan muka ɗauki wannan fasara. ya fahimci da suke magana ya zama yana communicating da su a daidai wannan lokacin kalu ya zalkar ne ne inna ya ajuja wa mufsidu na fil ardi قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجما waɗannan mutanen da ya sama kalu sai suka ci ya zalkar ne ya kai wannan bawan Allah nai inna ya ajuja wa ma'ajuja mufsiduna na ard lalle ya juje majuju fa mutane ne masu tsananin barna a doron ƙasa fa hal naj'alu laka kharajan shin muna iya sanya maka wani revenue wani haraji wasu 'yan kuɗi ala an nawa bai na hum saddan akan ka sanya muna wata katanga tsakaninmu da su domin sun addabe mu sukan zo su kashe mu su yi taɓarna a cikinmu don haka muna neman mu samu wata kariya tsakaninmu da su annabi naini ya karba musu ya ce ma makka ne fi rabbi kairu abinda ubangiji na ya bani shine mafi alkhairi bisa ga dukiyar da za ku bani bani da bukatar dukiyanku ne bi kuwatin ku dai taimaka mini da ƙarfi in samu laborori cikin ku domin in gina muku gina wadda za ta kare ku daga ainihin yaji da majiji din ya zo ya musu gina mai tsawon kusan mil hamsin da bulo wanda aka yi da duwatsu da narkakken karfe da kayayyaki na teknoloji daban-daban waɗanda ya amfani da su a wannan lokacin su wannan bangon wanda na yi muna bayani har kaurin bangon ko da kaurin shi da komai a shekara biyu da suka gabata na yi bayani a kai malaman musulunci da dama sun ziyarci wannan bangon duk da yake an maganganu wani bango ne waɗancan malaman su ce ai bango kaza ne waɗannan su ce bango kaza ne to amma dai daga ƙarshe dai an tabbatar da cewa wannan bangon dai shi ake kira alexander's gate wannan maganar ita ce mafi inganci wanda wani malami daga cikin malaman musulunci imamu ibn kasir ya ce ma ni da kaina ya bani labari ya ce ya isa har inda wannan bangon yake ya gan shi sai gashi bango ne da yake tsakanin wasu al'umma daga cikin kasashen larabawa da kuma roshiya farko inda kasashen turai suka fara to bayan bangon ya juju ma majuju ne to duka bayan bango idan ka tafi european nations ne kawai zaka cimma nan kuma bangaren na bangon za ka cimma kasashen larabawa arabian countries su ne suke bangare daya bayan bangon kuma kasashen yammacin turai ne duk da yake suna kallon ya juji da majuji ba ainihin mutane ba ne ko suna kallon su wasu halittu na daban to muna da hujjoji daban-daban masu nuna cewa mutane ne ga karancin lokaci kuma amma dai malaman musulunci kamar al-Imam al a cikin tafsirin shi juz'i na bakwai shafi na 233 al-Hafiz Ahmad bin Ali ibn Hajar al-Asqalani a littafin Fathul Bari juz'i na 13 shafi na 106 suna tabbatar da cewa lallai ya ajuju wa ma'ajuj min bani adam 'yan adam ne idan ku yan adam ne yanzu babu wasu yan adam da suke waje inda ba sani ba ko duk wasu mutane da suke rayuwa a doron ƙasa yanzu an san da su ta da har yanzu ana iya estimation na world population ana cewa akwai mutum biliyan shida da 'yan kai cikin duniya an zagaye ko'ina cikin duniya akwai world explorers waɗanda suka shiga jirage da hanyoyi daban-daban suka zagaye duniya sa'an nan annabi sallallahu alaihi wasallam da kan shi hadisin bukari ya ce ya ajuje majuje 'yan adam ne sannan ko cikin 'yan adam ɗin ya ce sun fi 'yan adam yawa cikin duk mutum dubu mutum 999 ya jujir majuju ne mutum guda shi kadai ne ɗan adam irin wannan namu wanda ba ya juji da majuju ba annabi ya karantar da haka yana a littafin sahihul bukhari a sakku kutubil musannaf malaman musulunci kamar su alimamin nawawi suka yi maganganu daban-daban idan ka samu fatawan nawawi shafi na ɗari za ka tarar da wannan a daidai fatawa ta ɗari biyu da sha takwas shi ma yana tabbatar da cewa ya juji da yan adam ne sai dai wasu malamai na cewa yan adam ne amma ba ɗiyan hawa ba annabi adam ya kwanta ya mafarki shi ke wannan duka dai bai inganta ba yan adam ne kuma daga tsatsawa annabi nuhu alaihi salatu wasalam bayan an yi ruwan tufana mutane suka mutu ga baki daya kare da annabi nuhu da shi da jama'ar da suke tare da shi to daga wannan jama'ar nan ne ya jiji ma majiji suka samu asali to idan ku ba a san su ba yanzu ina suke bangon da annabi ne ya gina gashi sananne ne dama cikin bangwaye hudu ne akwai wani bango da yake tsakanin kasar bukhara da kuma tirmidhi kasar bukhara nan ne garin su imamul muhaddisi na watan imamul bukhari sannan kasar tirmizi kuma garin su abu isa a tirmizi to guna nan tsakanin su aka ce shine amma daga baya aka kuma tarihi ingantacce nuna ba shi bane aka ce a'a ai wannan bango kaza ne haka aka ta yi har sai da ade aka yanki daga ƙarshe aka tabbatar da cewa dai malamai suka tabbatar da cewa dai wannan fa alexander's gate in shine idan ka je yanzu haka yana nan ginan ne ba a rushe shi ba yana da siffa irin siffar da aka siffanta a cikin qur'ani an yi shi da duwar wasu da karfe da duk abin da aka faɗi cikin qur'ani haka bangon yake kaurin bangon kauri ne kawai ya kusa ya kaurin wannan masallacin namu da shi aka je aka tafi da shi haka sannan tsawo kuma ya fi bi ka ɗora kuma wani a sama haka aka ɗora aka tafi da shi kuma tafiya ta tsawon mil ɗaya har mil hamsin wanda wannan shi ya kare larabawa daga sharrin kasashen yammacin turai annabi yi wani lokaci ce an kusa a rushe bangon roshewa ba dole sai an sa guduma an buge ba mata yanzu suna sa hijabi ko amma menene amfanin hijabin tunda ana ganin jikinsu to bangon gashi tsaye amma ko menene amfanin bangon tunda an hau roshe yanzu an tsallako an shigo an tsaye ana cutar da mutane akwai alamomi daban-daban da suke nuna haka yana a cikin christian bible gog amma gog mutanen ƙasar turai su ake kira haka ya jijiyar majuji cikin bible rubuce ke haka yana cikin encyclopedia rubuce ke haka a cikin ingila akwai dutse ma musamman da ake kira ya jijiyar majuji a cikin ingila akwai gumaka guda biyu da ake kira ya juji da mai son karin bayani ne dangane da wannan yana iya samu kasat inda muka yi ko kuma kasusuwa ma na suratul isra farko farkonta zai ji gamsashen bayani insha Allah tun daga lokacin da ake kiran su jiji da majiji har suka dawo yanzu suna kiran kansu capitalist da kuma communist an ce mufsiduna fil ardi yanzu ku duba ku ga abin da suke yi wa ala kulli hadabin yansilul ku dubi abin da suke yi yanzu babu wani taska ta ƙasa da suka rage face sai sun lashe ta sannan su wuce idan suka ji ƙasa na da arziki kuma sai sun shigo cikin ƙasar sun cinye arzikin sannan su gudu na ba da tarihinsa tun gabatun yakin fitila da hitila adolf hitler har zuwa formation na league of Nations har zuwa formation na united nation organization wanda wannan tarihin kamar jarida haka yake rubuce a suratul kahf a suratul isra' وقضينا qadayna ila bani isra'ila fil kitabi تفسدن في fil مرتين ولا تعلن علوا ta'alunna uluwan gashi a cikin qur'ani ga Nostradamus kuma ya basu wannan labarin yana da tsawo kuma ga lokaci yayi fatar nake dai Allah madaukakin sarki ya sanya albarka da alkhairi a cikin karatunmu